wannan tashi hankali yana da tushe a kan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa cikin tsoro da mutane suka shiga da fargaba aka samu tashin hankali wanda a ƙarshe an kashe mutum biyar a garin kaduna kuma an kama mutane guda uku wayanda ana ganin suna da hannu wurin kisan wayannan mutane yan sanda da jami'an tsaro suna nan suna bincike suna nan suna bin wayanda ake jin su suka yi wannan tashin hankali kuma in Allah yadda za a yi maganin su kwamiti din zaman lafiya ta jiha wato security council yau da safe ta zauna don ta samu rahotanni daga jami'an tsaro ga abubuwan da suke faruwa kuma in Allah yadda gobe ranar talata da safe karfe tara za mu sake zama domin mu duba mu ji shawarwari ko a rage tsananin doka ta ɓaci da muka sa idan Allah ya yadda idan har jami'an tsaro sun ba mu shawarwari idan mun ga ya cancanta a rage awoyin doka ta ɓaci ɗin in allah da za a ji daga gidan gwamnati mun sani akwai mutane da suke so su bi ta kaduna su je wasu garuruwa daga wasu garuruwa daga abuja lagos zaria jos da sauransu mun ba jami'an tsaro umarni cewa duk wayannan a ba da daman motoci su wuce su bi ta garin kaduna domin su wuce garuruwan da suke son su je ba tare da wannan doka ta ɓaci ya hana su tafiya ba muna kira ga al'umma a yi haƙuri da juna a bar kowa ya zauna ya rayuwar shi yadda yake so ba tare da damuwa ba kada wani ya kuntata ma wani kada kuma wani ya hana wani yin abin da yake so ya yi to na kokari rundunar 'yan sandan jihar kaduna ke yi wajen farauto waɗanda ake zargi da hannu wajen ta da rikicin da ya kawo guje-guje a garin kaduna ranar lahadi cp ahmad abdulrahman shine kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna koma ga Allah a zauna lafiya waɗanda suke ziga matasan nan da masu ziga mutane don a zo ko don siyasa ne ko don kyashin dukiyar da wasu Allah ya basu to su sani cewa hukuma ba za ta kyale kowa ba saboda haka rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna a shirye take duk wanda ya ce kule za ta ce mishi cas kuma idan muka damki mutum muka yi bincike muka same shi da hannu a cikin wannan tarzoman ko wani abu mai kama da haka na rantse da Allah za mu kai shi gaban kuliya za mu sa ido sai ta hukunta shi bisa ga tsari na dokan ƙasar nan. rudanin da ya kawo guje-gujen da ya haifar da rikici a jihar Kaduna dai ya sanya a ranar Litinin nan sawun kafafu da ababen hawa sun ɗauke kasuwanni da bankuna kuma suka kasance a rufe biyo bayan dokar hana shiga da fita garin kaduna ta sa'o'i ashirin da da gwamnati ta saka a jihar kaduna sai dai kuma dokar ba ta hana wasu ababen hawan da ke ketarawa wasu sassan ƙasar nan wucewa ba bayan an tabbatar da an tantance su isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya lafiya uban girma kai nake wa ya rabba na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da